yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ke daidai da ashirin da uku na watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da sha takwas da watan disamba shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shi ne kasan na sha uku daga cikin jiran biyar karatuttukan littafin al'imamu muslim abul husayn allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a inda har yanzu muna karatu ne a doguwar shimfiɗa da sharar fagewar da al'imamu muslim yayi wanda yake bayyana tafarkin suna malaman hadisi don gane da karɓar hadisi a kan cewa ba a karɓar hadisi ko a wurin mutanen da suke mutanen kirki wata matsala da matuƙar muhimmanci da muka tashi karatu a kan ta jiya ita ce matsala don gane da wajibi ne a rawaci hadisai daga mutanen kirki da kuma halarci ko kuma wajabcin a ainihin fito karara a faɗi sunayen mutanen banza waɗanda ke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a ƙarya ko kuma mutanen kirki waɗanda suke kuskure a cikin riwayar hadisi da kuma wasu waɗanda suke da munanan aƙidoji waɗanda suka saba ma aƙidojin addinin musulunci a faɗi sunansu a bayyana su ainihin a jama'a ainihin fayyace wa jama'a cewa wani saboda muguwar aƙida kaza ko kuma mugun hannu kaza ko kuma sakaci ko kirme ko rashin kula ba a ainihin wato karɓar hadisi a wurin shi mun fara kafa wannan matsalar cewa ya ce musulmi karka taɓa ɗaukar cewa wannan gulma ce hankali wannan jara ne da addinin musulunci na bayyana cewa al'imamin nawawi a kusan dukkanin da littattafan shi in ya samu wannan damar yakan ainihin ya tsaya ya ainihin yin bayanan ire-iren waɗannan wurare daga cikin tafansu waɗanda ba su saurin samu halayyuwa gare ka akwai ta tafiya da salihin a babin gilma a inda al'umman nawawi bayan da ya kulla wannan babi na gilma sai kuma ya kulla wani babi akan ga wasu wurare waɗanda ko da an yi gilma to wannan hali ne ya hukunta ko kuma bukata ce ta hukunta daga ciki nawawi ya kawo waɗannan ire-iren wurare cewa masu ruwa riwayar hadisi waɗanda suke masu rauni ne ko makaryata to babu laifi don ainihin an bayyana su. na faɗa mana cewa al'ummar shaukani sai ya rubuta littafi ya sanya wa littafin raf'in riba shi ma ya jizo ya mala ya jizo min riba ɗaukar shakka da kokonto game da wuraren da suka halatta da kuma wuraren da ba su halatta a yi gulma ba ya tattauna waɗannan matsaloli guda shida waɗanda al'imamin yau ya tattauna su ya ɗan ƙara wa wasu haske a kai wasu kuma ya ɗan yi tsokaci na wasu gyare-gyare ko kuma wasu al'amura makamantan haka na bayyana mana cewa a cikin sharhin da salihin mai suna bahjatun nadirin a mujalladin shi na uku a daidai babin gulmin malam salim ya ɗibo waɗannan maganganu ya kawo su na ainihin shi nawawi kuma ya ɗauko wannan risala ta shekani ya tattauna ta bayan wannan inda kuma ta ba na yi muku alkawari dangane da ainihin <clears throat> sharhin arba'in hadisi a cikin sharhin arba'in hadisi mai suna jami'ul ulum wal hikam <clears throat> al-imam ibn rajab al-hanbali Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi da ya gaina sharhin ainihin hadisin nasiha da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa addinin nasiha inna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati muslimin wa ammatihi wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi zamu ga kan shi insha Allah ta'ala da malamin da zai sharhin wannan hadisi bari ku dan kaɗan cikin abubuwan da ya faɗi ya ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله ما بجتكم ومن نوتي نمسيها بألا بلتات شبه من زنش أنا إذا ما تكتب نسيها بألا بأي أنا نسي كوي ألا وأزيكو كبرا ألا وتنقنا بآآ ita kalmar nasiha din kalma ce wadda take tana da ma'anoni masu ɗimbin yawa na daga ciki akwai wannan din ita ce ka faɗa wa gaskiya na daga ciki kuma akwai karɓar gaskiyar da wani ya gaya maka na daga ciki kuma shi ne ba shi haƙƙin shi yana daga cikin haƙƙoƙin da Allah maɗaukakin sarki yake da shi a kan bayi wanda yake in suke haka sun yi nasiha gare shi kenan haka littafin Allah haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkanin su suna da wasu haƙƙoƙi amma sai halaye yace wa huwa mimma yahtassu bil ulama wannan malamai ne suka keɓantu da wannan aiki wannan nasihar malamai ne kai za ku iya yin ta ita ce rabbin na madalla bil kitab wa sunna ala marida aqidoji ne da son zuciya gurɓatattu waɗanda mutane suke cikin su su kawo su cikin addinin musulunci to a rinƙa yin rabbin su da alƙur'ani da sunna ga waɗanda suke karare su wannan na daga cikin nasiha ga Allah ɗaukacin sarki da littafin shi da kuma manzon shi domin idan aka bar munanan aƙidoji suna yaɗuwa game da Allah ko game da littafin Allah ko game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu lokaci a aƙida ta gurɓatu daga ingantacciya zuwa ga lalatacciya game da Allah da littafin shi da manzon shi amma wannan aikin ba aiki ne wanda yake kowa zai iya tashi ya yi shi saboda yana jin ciwo an zagi Allah ko an zagi annabi ko an ce littafin Allah kaza ba ba kowa ne don yana jin ciwo an yi wa Allah na maɗaukakin sarki wata mummunan magana ko kuma an faɗi wata aƙida da ta dace da Allah ko annabi ko littafin Allah ba kowa ne zai tashi ce zai mai da martani ba sai malamai bai gaggi waɗanda za su iya fuskantar yaya abin ya fito ya zama ƙasa kuma wata hanya ya kamata su ainihin gidan su bayyana fuskar ƙasar nashi wa bayani dalalatuhuma ala ma yukhalifu al-ahwa'i kullaha da kuma su malamai su yi bayani game da yadda za a kafa hujja da qur'ani da hadisi a bisa irin yadda waɗannan irin son zuciya da aka ƙirƙiro suka saba wa littafin Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam كذلك رد الأقوال الرئيسة من ظلات العلم مثلا إذن معلمين سكو فسوين يدن بسكو بعديدة كما تتوضى بكو بجيو بغا مازن الإمام المازن يكي أنسى بيسن على مولي علم الكلام جنشي دنيا لقد بغاء ومنها شيء أبدأ كل سبك كل مولي بغي كل جيشنا إن بسابوان بسكوين في معلمين يكي تبقى أيسي جارين من تكوين domin su da za su fahimci ta hanyar za a bi a yi gyara ba wai gyara ne na ainihin wato a tashi gyara a haifar da wata ɓarnar wadda take mutananciyar wadda ake ƙoƙarin gyara ko kuma tafi ainihin wato lalata harka fiye da wadda ake ciki don haka wajibi malamai in suka ga wani malami na fiqh ko malamin hadisi ko tafsiri ko malamin tauhidi ya wata magana wadda ba daidai ba to ba za a ce wai don shi malami ne a kyala magana amma kuma ita magana ba za a barta a hannun almajirai ko ɗalibai waɗanda ba za su iya gyaran ta ba malaman sun sake su bayyana ce wa bayanu dalalatul kitabi wa sunna ala rabbi da kuma bayanin ainihin hujjoji na alqur'ani da sunna dangane da tuntuɓe wannan magana irin maganganun da malaman cikin suke so a ga cewa wannan magana gaskiya ta saba na qur'ani wannan maganar gaskiya ta saba da sunna wannan maganar gaskiya ba daidai ba ce to ba za a ce tun da malami ba ne a kyara magana ba kuma za a ce tun da ya yi kuskure a zazzage shi ba a'a yana nan da su a matsayin shi na malami musulmi limami daga cikin limamin musulunci amma ita maganar kuskure ce to dan haka sai an samu malamai waɗanda su ne za su amfani da hanya ta fasaha da basira wajen ainihin tuntuɓe wannan magana. Malam yake wa zalika cire yana daga cikin aikin nasiha amma yadda malamai ne kaɗai za su iya yin ta bayanu ma san hamin hadisin nabi sallallahu alaihi wa sallam bayanin hadisan annabi da suka inganta wannan aikin malamai ne kaɗai suke iya yi a ce hadisi kaza sahihi ne hadisi kaza sahihi ne hadisi kaza sahihi ne wannan nasiha ce wadda yake Allah madaukakin sarki ya ɗora ta akan al'ummar musulmi amma ta ke ɗanci malamai ne wa malam ya san haka kuma hadisan da ba su inganta ba malamai ne suke da wadancin nasiha cewa wannan hadisin ba daidai ba ne wancan hadisin bai inganta ba wancan hadisin ƙarya ne wata tabyinu hali rayuwa da kuma bayyana halin masu riwaya hadisai a ce kun ga wani ce mutumin banza ne kar ku karɓi hadisi ya yi kun ga yana da mantuwa kun ga wani sakare ne kun ga mai rauni ne wannan aikin ba na kowa ba ne na malamai ne shi yasa ɗaliban ilimi da sauran jama'ar gari kar ku ji malamai suna wannan aikin su ɗauka cewa abu ne mai sauƙi kawai ka buɗe baki ka ce ai wannan hadisin ya inganta ko wannan hadisin bai inganta ba ko kuma ya ai ba a karɓan hadisi a wurin shi magana ce yadda ka san in ka yi ta a nan tana daga cikin maganganun da za ka ba da jawabi a kanta a kabari tana kuma daga cikin jawaban da za ka yi a ranar lahira in ka tashi don haka sauƙin ka san cewa ka nuna ƙafarka kuma ta bura a cikin ilimi yadda za ka iya kare wannan mutum da ko kare kanka game da wannan mutum da ya rasu yau shekara dubu ɗaya ko dubu ɗaya da ɗari biyu ka zo cikin jama'a kana cewa na matsaryaci ne na zurginci ne yana yana da a aƙida in ya zama aka san haka na ranar alƙiyama za ku hukuma a gaban Allah saboda haka wannan aiki ne na malamai haka malam yake man tuqbalu riwayatuhu minhum da man la malamai ne suke da wajen sun fi tsara su bayyana suya ake karɓan riwayar su ne ne kuma ba a karɓa wa bayanu ghalatu man ghalata min sifatihi da kuma cewa akwai mutanen kirki amintattu a cikin hadisi amma kuma kuskure ya kan same su saboda ba na asumi ba ne ba annaba ba ne ba uku ba ne to malamai su ne za su dubi cewa kun ga wani da yawancin hadisin nan shi mutumin kirki ne yana da aƙida ta gari yana da halaye na gari kuma yana da ƙarfin hadda amma yau kuskure ya faru wannan wurin da wani yake kai kuskure wannan aikin na malamai ne ina fata an gane allazina ta gini waɗanda su ana karɓar riwayarsu amma kuma wata rana sai a samu kuskure ya faru to kun ga wannan irin aikin da tantancewar wallahi sallahi aiki ne na malamai malamai kuma waɗanda suke da takassusi suke da ƙwarewa da gogewa a waɗannan tagagu ba abu ne mai sauƙi ba bi jarrabin don sun ɗauke ka sun naɗa ka kai su a ƙungiya ko kuma sun ɗauke ka sun naɗa ka kai sarkin malamai ko kuma sun ɗauke ka sun ce kai shugaban malamai a ƙungiyar su kawai sai ka ɗauki cewa wannan ya ba ka damar za ka rinƙa magana akan tasiri da tabbaci ba tare da ƙwarewa ba magana dangane da inganta hadisai da raunata hadisai ko ƙaryata masu riwaya ko gaskata su ko kuskuren da mutanen cinkinsu da suka kuskure aiki ne wanda yake ba a yi shi da takalibanci domin abin da ya sa mutu ba a yi da takalidanci shine ba zai yi kawai wani ya faɗa kai na kai ke ka faɗa ba a'a sai ka binciki da ya ce wani maƙayyaci ne wa aka yi na ya zama maƙayyaci ne ma'ana ya zama da tattaro an raina ta shi ne ko an faɗi wani lalata ba su ne saboda ne saboda ga dalilai da aka kawo ba kawai da mujarrabin a ce wani kaza ba shi nan sai ka gamsu na ɗaya nan na biyu idan za ka makalto magana daga wurin waɗanda za ka yi hujja akan cewa su na sun ce na kaza ne sai an dubi su ɗin waɗanda iri ne suna daga cikin malaman da ake karɓar maganarsa a wannan fagen kamar su al'umma da malik مثل الإمام الشعبة ومن عبد الله بن المبارك ومن سأل الإمام يحيى بن معين ومن سأل الإمام الدار قطني ومن سأل الإمام النسائي بمثل من كان وطن من معلمه وطن ده سلة من الأول أتكون معلمه مجرى سنة من جدد fito an duba domin su ɗin wani lokacin akan samu kare a cikin maganganunsu tsakanin maganar da wani zai ko a ga ta saɓa wa ta wani. wani lokacin mutum da wani ayatan yi na su kare da juna a kan wani mutum guda wanda yake hukunci a kan shi sai ka wurin malamai sannan za ka ga cewa yara al'amarin yake sai in tana da ilimin takowa da tantancewa sai sa ba abu ne mai sauki ba na yadda mai tawa tun daga cikin da gaba gabata cewa saboda Allah maɗaukacin sarki ya zuba ya sunna annabi sallallahu alaihi sallam a farin da kwarjini da karbuwa musamman a zamanin irin wannan wanda duk aka je na magana game da sunna zai sami ɗaukaka zai sami daraja zai ga cewa kana son ka sami wannan ɗaukaka da daraja kawai sai ka shiga magana dangane da maganganun da ka ji malaman hadisi su ne wallahi wallahi ka kafa kanka a cikin tituna ka kuma gabatar da kanka a cikin mummunan haɗari Allah na maɗaukakin sarki kiyaye sakamakon wannan ne kamar yadda mun ta mana ishara a jiya malamai suke ta rubuce-rubuce domin su bayyana haɗarin da ke tattare da ƙure-ƙuren waɗannan abubuwa waɗanda wasu ɓangarori ne na gulma wasu kuma ba gulma ba kaga wani littafi da ashir da shayin ibn auda al-awaisha ya rubuta mai suna al-ghibatu wa asaru sauye fil gulma da tsibiri da irin mugun tasirin da take haifarwa a tsakanin jama'a idan har ka san ba ka da gogewa in ka san ba ka da ilimi to abu ne mai haɗari ka tashi ta cikin jama'a kana maganganu irin waɗannan domin za su iya haifar da fitina za su iya haifar da tashin hankali za su iya haifar da duk abin da ba ka tunani banda kuma abin da ke jiransa a wurin Allah na mummunan ainihin sakamako da kuma ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Musamman malaman hadisi tun daga da har yanzu sun yi ta rubuce-rubuce domin su bayyana ƙa'idoji da ilmomi dangane da yaya ake makabin mazaje wata hanya ake bi a iya gano cewa wane makaryaci ne wane mai tazago wane mai tazago wata hanya za a bi a gano cewa wane mutumin kirki ne amma a ruwaya kaza yayi kuskure wannan abu lallanci shine ake kira ilimin hadisi a bangaren ilimin hadisi kuma wannan bangaren su ne suka fi sani da ilimin rizal ko ilimin jarfi wata a duniya ilimin da zai ba ka damar ka rinka a kan ainihin mutanen da kake rayuwa tare da su da waɗanda kuma suka rasu ainihin aru-arun shekaru الدكتور الشيخ ربيع ابن هادي عمر ne رسوسا kuma أول ne na الدين نفكرت من da بسنة a ainihin jami'ar islamiyya da ke madina a shekarun baya ya rubuta wani littafi wanda ya rinka bayyana ire-iren waɗannan ƙa'idoji tun daga ainihin malamai na baya har zuwa na yanzu yakan yawa littafin manhaji ahlus sunnati wal jama'a fi kabir rijali wal kutubi wat tawa'id yaya ahlus sunna suke bi waɗanne irin ilmomi da ƙa'idodi ahlus sunna suke bi wajen maganganu da suke akan malam wani shehu wani imam wani waɗanda ƙa'idoji ne ahalin sunna suke ji wajen maganganu da suke a kan littattafai a ce littafi kaza yana da haɗari littafi kaza yana da muhimmanci littafi kaza yana da kaza littafi kaza yana da kaza waɗanda ƙa'idoji ne malaman ahalin sunna tun da har zuwa yanzu suke ji wajen maganganu da suke dangane da ƙungiyoyi da ɗariƙi da aƙidoji da mazhabobi ba shi Profesa Rabi Ibn Hadi Umar al-Madkhali ya rubuta ainihin wannan littafi waɗannan faɗan ƙanana ne na a cikin littattafan sai dai kaɗan saboda an rubuta su daga baya baya ne sun tattaro abubuwa in ba haka ba in ka je ka samu babban littafi da al'imamin zahabi ya rubuta fiye da shekara ɗari shida da ta gabata ya za mu ci ni za mu li ikbal fi maqadir rijal الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني فيما يفاصل رجل الكتاب وسامشي لسان الميزان الإمام ابن عدي من الجرجان يرد تلتاك وسامش الكامل في ضعفاء الرجال الإمام البخاري يرد تلتاك في الضعفاء والمتروكين حكى الإمام النسائي حكى الإمام الدار قطب دين من بنك تنوك حيا ومتفرق من على موته سورة أولى من سوراري أما كنت من مسلمين wannan harka ba harka ce wadda ta kowa zai iya alkafira yayi fili ko yayi tsifa ya shiga cikin ta ba kawai saboda ya ji wani ya zagi yana rubuce rubuce a kai ko yana maganganu a kai sai yake ɗaukar cewa maimaita irin waɗannan maganganu ko kuma ko su abu ne mai sauki Allah maɗaukakin sarki kiyaye. in Allah bada sarki ya ce za mu je za mu samu haɗa ka da na biya mana inda za a tsaya a sake tattauna waɗannan abubuwa kafin wannan da ƙadduna ta ƙarƙare Allah ya taimaka. a yau za mu tashi a inda al'imam muslim yake babul kashfi anna awudu riwatul hadith wa makalatul akhbari wa ma nukila anil a'immati fi zalika wannan babu da dama a cikin wasu nufa na sahihu muslim za ku gaba da ina fata an gaba babu komai farki da mu ba ma aikin farko na zuwa muku sirrin babukan littafin sahihu muslim cewa asalin babukan ba na waɗannan ƙananan babuka ba imamin musulun ya yi su ba da haka malamai ne suka yi su sakamakon haka akan samu bambanci tsakanin malama da malama yanzu ta ga asarin da za mu tashi a kai asarin ainihin abdullahi dan mubarak a nan cikin wannan nufar da ke hannuna yadda nufa ce wadda ɗauke da sharhin ainihin wato qurratu ainul muhtar ta babban malamin a Sheikh Muhammad Ali Adam a wannan nufar babin ya fara da wannan a wata nufar kuma wadda ita ma tana ɗauke da wannan babu wannan asarin yana ƙarshen ainihin asarin da muka karanta ne ajiya jiya ina fata an gano to malam da yake babul fasli an ma'awidi riwayatul hadisi babin da ke bayani akan fallasar asiri game da aibubbuka na masu riwayar hadisi wa naqalatul akhbari da kuma waɗanda suke ciro labarai wa ma nukila an aimmati fi zalika da kuma maganganun da aka ciro daga limaman hadisi game da haka ma'ana wannan babu zai ainihin tallafa mana aiki na wasu masu riwayar abinci a inda abin da muke karatu a kan yanzu yanzu din nan a cikin share fagen karatun nan za ka a aukace malamai suna kiran suna wasu masu waya suna faɗin su ƙarara a jama'a suna kuma ainihin tallafa halayensu da kuma haka waɗanda suke ɗauko labarai na tarihi ne ko fatoyi ne ko wa'adoji ne idan akwai ainihin wato aiki game da su shi za ka ji ainihin duk an fallaki asirin wannan aini sannan sai malam yake da kuma maganganun da limaman musulunci suka yi game da haka dukkan su imam muslim zai rawaito maka su وقال محمد الإمام muhammad يتي مالا محمد يتي محمد بن مسلم عند أتى أنبتا إسنا بن جوجة باتا محمد بن عبد الله بن أهجاب إيه فاتا أنجاب يتي سمعت علي بن شقيق يقول na ji malami na mai suna Ali dan Sakif yana cewa sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak ya qulu ala ru'usin nas na ji wa malamin mai suna Abdullah dan Mubarak ya miƙe a cikin mutane a bayyana yana cewa da'u hadith amr ibn thabit jama'a kurabu da hadisin amr dan thabit fa innahu kana yasubbu salaf saboda ya kasance na bajin salaf haka kurabu da hadisin shi ina fata an gane Allah madaukakin sarki kiyaye amr dan sabit za mu je za mu karanta tarihin shi ta ɗaukake insha Allah ta'ala amma a nan yanzu ka ga Abdullahi dan Mubarak ko daga cikin manyan malamai ne magabata ya miƙe a cikin jama'a ya cewa jama'a eh ku rabu da hadisan da amr dan sabit yake ruwaitowa saboda yana zagin malaman farko suwaye malaman farko yana zagin sahabbai ina fata an gano Allah madaukakin san ke ne kalmar salat jama'a kalmar salat suka ake faranta ta fa la su sunan da fataha sannan lamun da ainihin fataha salat ina fata an gano kamar yadda yanzu a cikin littafin alƙamar cewa ya ta man ta min abaika wa qarabatika wa qarabatika wa qarabatika waɗanda suka gabace ka daga cikin iyayenka da danginka su ake cewa salat a cikin harshen larabci wal muradu huna amma abin da ake nufi da salat a nan as-sahaba su ne sahabbai wato waɗanda suka gabace ina fata an gane Allah madaukakin san ke maka wane ne shi wannan amr din sunan su cikakke amr ibn sabit ibn hurmuz al-bakri cikakken sunan su kenan amr dan sabu dan hurmin al-bakri ana masa alkunya da cewa abu muhammadu wani lokacin kuma akan ce musu abu sabit al-kufi baban sabit mutumin kufa ina fata an gani وهو عمرو بن ابي al-habbab maula bakar ibn wa'i wannan kun ji cikakken sunan shi kenan wanda ke son ganin cikakken tarihin amurkan sabit وقلت لفاق سور علام النبلاء الإمام الذهبي الظهبي بلفاق تهذيب الكمال مع الحافظ المزي بلفاق تهذيب التهذيب مع الحافظ ابن حجر الأسلام لكن لفاق لسان الميزان لابن ابن حجر بلفاق لسان الميزان لابن ابن حجر لكن لفاق الميزان الإقبال مع الإمام الذهبي da alkamin ba da asa'ur rijal na al'imam ibn abiyyin al-jirjani waɗannan littafai da na lissafa a ɗansu ka je ka ɗauki harafin aure a inda za ka ga sunan amr ɗan sabit ɗan hurmi albakin abu muhammadu ga jimillar maganganun da bincike ya nuna a kan shi za ka ji me yasa wancan malami ya ce a guje shi قال الحسن بن عيسى ما له حسن بن عيسى فرك ابن المبارك حديثه ابن المبارك وابر حديثين في مبارك يا حديثين في صبر يا وكسن كينا زاج الصلاة ما فاتا عن ذلك وقال حماد بن السري حماد بن السري لم يصلي عليه ابن المبارك don هكذا da عبد الله بن مبارك dan صلى da ya mutu وقال عمرو بن علي الإمام عمرو بن علي الإمام الفلاس ومحمد بن المثنى ومحمد بن المثنى ومن من يمن يمنى لم في لم يحدث عنه ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي يدعى ترك حديثي أو رشد وقال الديري عن ابن معين ابن معين تسوى هو غير ثقة في يمن متنبع من تسوى وقال معاوية بن صالح بن يحيى معاوية بن صالح يسامو دقى يحيى بن معين يحيى بن معين يسي ضعيف مثل ليلة غيره وقال أبو زرعة الإمام أبو زرعة يسي ضعيف الحديث مثل ليلة أيضا وترون حديثي وكذا قال أبو حاتم حتى الإمام أبو حاتم الرازي يفئي ya da ya tsara da cewa ya fito da hadisan ya kasance in ɗauko hadisai riwayar ku baka to ba ya iya rike shi sai ya zo ya rubuta to wanda kuma wannan aibi ne idan ka fahimci karatun da muka jiya cewa nau'in biyu ne hanyoyin da malamai suke bi wajen riwayar hadisi da bayar da su in na ka karanto hadisi da ka guji ne ka karanto da shi da ka in ma ka rinka ainihin wato ɗauko karatun shi a littafin su dole ka cewa littafin ka karantar da shi wannan littafin bayan ba ya kasance ainihin baya iya haddace hadisan sai ya rubuta su har yau abu hatim yace kana rabi'ar ra'ayi yana da mummunan ra'ayi shadidat tasawwur yana da tsananin shi'anci وقال البخاري بخاري يقول ليس بالقوي عنده wannan mutum ba su da ƙarfi a wurin malaman hadisi wa qala al-ajurri al-imam abu bakr al an abu dawud al-imam abu dawud yace rafidiyun hadith wannan ɗan shi'a mai miji ya kala fi mawdu'in asar a wani wurin kuma Abu Dawud cewa rajulu su'in wannan mutum ne kala ba a aqidar da mutum ya a waye ce lamma na biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafara nasu illa khamsa lokacin da annabi ya rasu wannan mujin mutum ɗan shi'a su yake duk sahabbai suka yi rubba su kwaya biyar ne kaɗai suka zauna a cikin addinin musulunci wa ja'ala abu dawuda ya zulmuhu don haka abu dawuda ya rinka zargin shi yana ainihin aibanta shi wa qala fi sunan isar hadithin bil istihara al-imam abu dawuda ya rawaito wani hadisi a cikin babin jinin istihara a cikin littafin shi a sunan sai ya zama wannan amru dan sabit yana cikin isnadin hadisi abu dawuda sai ya ce warawa ga an ibn sabitin amru dan sabit ma ya rawaito wannan ainihin wato hadisi an ibn atir daga ibn atir wa huwa rafidiyyun khabir dan shi a mulidi wa kana rajulu su'u yace kuma mutumin banza ne wa da shi riwayat ibn al-a'rabi lakinnahu kana sadiqan fil hadisi ko da yake asali ba wai wani laifi yake da shi a hadisi ba sai dai muguwar aqida ce yake da ita وقال النسائي النسائي في مسروق الحديث wannan mutum malaman sun yi watsi da hadisin shi wa marra a wani yanka imamin nasa'u cewa ya laifa bi fiqa ba amintacce ne wala ma'amin ba kuma wanda ba alamun cewa bane wa qala ibn hibban ibn hibban yake yarwi al-mawdu'at yana ruwaito hadisan ƙarya yana danganta su da mutanen kirki kaga yana wa mutanen kirki ƙarya ce kaga kuma wannan ta warware wacce magana cewa na bai da wata illa a hadisi وقال ابن عدي الإمام ابن عدي الرسي الضعف على روايته بين الضعف على رواياته بين يتو دنجا دو دارين أتكي الرواية يوم ممكن أصلاً يكو لا سوء أن تجد الإنسان حتى الإمام ابن عدي الرسي وقال أبو أحمد الحاكم حديثه ليس بالنسبه الإمام أبو أحمد الحاكي يتو حديثه يوم ممكن باقي يدنجا وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه إمام أحمد بن حنبل شوائي كان يشتم عثمان يا قسم فينا زوج عثمان وما كلمة سيدنا عثمان ترك ابن المبارك حديثه بل عبد الله بن مبارك ناوي يعقيد حديثا وقال الساجي الإمام العلامة الساجي مظلوم wannan mutum ainihin abin zargi ne wa kana ya malu min usman ya kasance na cin zarafin sayyidina usman wa yuqaddimu aliyan sosai al-husayn yana cewa aliyu ya fi abubakar da umar daraja wa qala al-ijli ijli ta shadidu tashayyu wannan mutum yana da tsananin shi'anci zalim fihi kuma ya fi tabbatsuwa a cikin shi'ancin yahul hadisi yana da rauni a wajen hadisi وقال البزار الإمام أبو بكر البزار يكي كان يتشيع وتسنسينا شيئا شي ولم يتركنا حريمة ببر شيئا شنبا وقال ابن سعد الإمام ابن سعد يقول كان متشيعا مفرطا wannan mutum ya kasance mai yin shi an ci ne kuma wanda yake jitsewa a shi an cin nashi laisa huwa bi shay'in fil hadisi abba a bakin komai yake da hadisi wa minhum man la yaktubu hadithahu dan haka daga cikin malamai akwai wanda in ma ga hadisin shi ko kafin hadisin shi ba su bandana ta riwaya me yasa li ba'atuhu wa ra'ayhi saboda raunin da kuma yin mummunan ra'ayin shi wa tuwfiya fi khilafati harun mutu a ainihin lokacin khilafa harun ar-rashid wa qala ibn qala al-imam ibn qala yake sanata sanatayn wa sab'ina wa mi'a da shekara 172 فكذا قال البخاري عن عباد بن يعقوب وقال في التقريب ضعيف رمي الرفضي ابن حجر أشكين تقريب التهديد يتي wannan mutum mai rauni ne an jefe shi da ainihin wato shi an ci ina sani na yana daga cikin ainihin kaso na takwas daga cikin karkasawar da aka yi wa masu riwayar hadisi al'imamu abu dauda da ibn majah sun ruwaito hadisin shi don su bayyana a mutane halin shi ku fahimci wannan da kyau ina fata an gane jama'a kun ji dalilai da yasa al'imamu abdullahi dan mubarak yake da'u hadisa amr ibn thabit fa innahu kana yakubbu salaf ya kasance na ainihin wato zagin sahabbai ina fata an gane don haka da malam muhammad ali adam ya kawo waɗannan bayanai na cewa na daga cikin abubuwan da yake faɗi yana ainihin zagin sayyidina usman yana cin mutuncin sayyidina usman kuma ya ce sahabbai sun kafirta bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai guda biyar ina da yake kaburat kalima kharajat minki wannan kalma ta wuni da ta fito daga dace shi in ya kullu illa kadhiba ƙarya ce yake faɗi وحافى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرتدوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا خمسة Allah ya tsari ta habbar a ce bayan da annabi ya rasu a ce duk sun yi duk sun bar addini sai tsara biyar fa innahum akram ala Allah ta'ala min an yabtaliyahum bi zalik darajar ta kai matuƙa a wurin Allah a Allah madaukakin sarki a dora musu irin wannan jaraba الله بعد كل يعني. ربنا لا تجي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب تنجا أبدا ما لم يتجي ليتا ما هذا جماعة واجه طلب واجه تحبي من نيم الأيس هو يلبى حقيقة من الأمر تتواه ما لم يسمع تتواه لحوم الأمماء مسمونة ما من معلمين yana da yana da guba idan dai aikin ka ka zagi malaman sunna ba abin da ya ku ko a sa maka ido za mun mummunan ƙarshe saboda guba ce kake kwantar ya kanka lokacin da ta kai makara sai dai a ganka ka ainihin lalace wannan mutum kun ji irin bala'in da ya samu kanshi a ciki ke ya dubi sahabbai ya ce gaba ɗayansu sun yi bayan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu sai ƙwaya biyar sa'annan kuma na usman ya zama mishi shine nakiya mafi zaki wadda duk lokacin da ya tashi zagi shi yake zagi bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa da dukkan musulmi Allah Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharaba ina gama ku da Allah game da sahabbai na kar ku mai da su sune karan bara ya su ne target ya duk lokacin da wata bakan magana za ku yarda sai ta karo akan sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kamar yadda muka faɗi a jiya wanda duk ya samu kan irin wannan mummunar bid'a jama'a ta zagin sahabbai da malaman farko to haramun ne a karɓi hadisi kuma wajibi ne a tashi a cikin jama'a a bayyana wa mutane waɗannan halaye na shi don haka ka ji shi wannan almajiri mai suna ali dan ya yace na ji abdullahi dan mubarak ya kulu ala ru'usin nas a cikin mutane abdullahi dan mubarak ya miƙe a bayyane yana faɗin cewa jama'a kada ku karɓi hadisin wane saboda yana zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam babu wata kara amma karka manta ku shi kanshi amru dan sabiq yana da bashi jama'a yana da ɗalibai yana da mabiya ba wata karama da wani zai zan yana da ita matukar zai iya buɗe baki ya zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam matukar zai ci mutuncin sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wani dalili da zai sa a yi mishi sassauci dole a tashi a bayyane a faɗi sunan shi a yi mishi rabbi kowa ne mishi domin in dai duba darajar sunan mutum irin Usman ba sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama ɗaya daga cikin goma mutanen aljanna ɗaya daga cikin kulafa'ur rashidin ɗaya daga cikin surukan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya samu darajar surukuntakar da wani bai taɓa samun ta ba a duniya kuma har ta tashi duniyar ba wanda zai iya samun irin ta. shine babu mutum ɗaya a tarihi da ya taɓa auren ƴaƴa biyu na annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Usman ya auri ɗaya ta rasu ita ma daga baya ta sake rasuwa annabi ya ce ba da ta uku ba mun ƙara maka ma'ana har yanzu annabi ya ji daɗin surkunta kai shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to a ce wannan zai iya buɗe baki ya zagi wannan dattijan musulunci sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi da wata karama wadda za ta sa a ce wai saboda kan kan musulmi wa rabu saboda kada wasu su ji ana cewa wane kaza sai a ce dan menene shi ya iya buɗe baki ya zagi waɗannan sahabban shi yasa jama'a duk wanda yake iya fitowa karara ya zagi sahabban annabi ko ya musu yarfe kar ku raga mishi ko misala zarratin babu ragayya babu ragayya ba za a raga mishi ba ko misala zarratin saboda gashi imamu muslim gashi ya ruwaito abdullahi dan mubarak ce ku rabu da hadisin gashi nan da muka karanta cikin tarihi aka ce ran da ya mutu ko sallah abdullahi dan mubarak bai yadda yayi mishi ba menene matsalar ita ce kana ya subbu salaf ya kasance yana zagin malaman farko daga cikin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki ya taimaka wa haddathani Abu Bakr ibn nabri ibn abin nabri qala haddathani Abu an-Nabri Hashim ibn al-Qasim haddathana Abu Aqil صاحب بهية قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ainihin wato wannan hadisi an samu shi daga abu akilin abu akilin din an mishi ainihin wato inkiya ko kuma lakabi da cewa sahibu buhayya buhayya din wata mata ce wadda ta kan ta ziyarci aisha tana riwaya hadisi a wurinta to shi kuma wannan abu akil ba wata ne to sai akan ce mishi ainihin sahibu buhayya قال يتي كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ما كسنت انا زوني اور القاسم بن عبيد الله wanda wannan jika ne kamar yadda baka zo ka ji da sayyidina abubakar kuma jika ne da sayyidina umar wa yahya ibn sa'id da yahya dan sa'id fa qala yahya lil qasim sai shi yahya dan sa'id ya ce wa al qasim ya aba muhammad ala gafa malam baban muhammad innahu qabihun ala mislika mummunan abu ne ga mutum ilinka azimin kuma babban abu ne wanda ya yi girma an tus'ala an shay'in min amri hadha din a yi maka tambayar wani abu game da al'amarin wannan addini fama yujad indaka minhu ilmin wala faraju ba ba a samu wani ilimi ba ba a samu wani sassauci ba wala ilmin wala makharajun babu wani karatu babu wata mafita a yi maka tambaya ga ka babban mutum babban malami lanta a ce maka ala malam ne kaza ba za ka iya ba da amsa ba ba za kuma ka iya sharhi ba ba wani sassauci ka ce baka sani ba wannan abu ya mana girma kuma wannan abu ya zama ainihin mummunan abu fa qala lahu alqasim sai shi alqasim din yace wa amma zaka wa amma zaka me yasa kake ganin haka me yasa kake ganin mummunan abu ne iri na ai mini tambaya in ce ban sani ba kala yace li annaka ibnu imama yahuda saboda kai ɗa ne na ainihin shugabanni guda biyu na musulunci na shirya ibnu abi bakrin kai ɗan abubakar ne wa umar kuma kai ɗan umar ne wato tattaɓa kunnan abubakar ne kuma tattaɓa kunnan umar ne bari ku ji yadda ainihin malamai suka bayyana abu al'imamu ibn sa'adin ya ce kaga dai uwar shi da ta haife shi sunanta ummu abdullahi ummu abdullahi din nan yar alkasim ce dan muhammad dan abubakar ne siddiq lokacin da aka tafi aikin hajji da annabi sallallahu alaihi wa sallam hajjatul wada ana zuwa zulhulaifa sai wata mata mai suna asma'u yar umais matar abubakar ne siddiq sai ta haihu da ta haifi ta sai ɗan ya zama namiji ne sai abubakar ya sa mai muhammad to wannan muhammad ɗin ga ɗa ne ga abubakar ne siddiq to shi ne ya haifi ainihin alƙasim ina fata an gani to kaga alƙasim kuma ya haifi uwar wannan ɗan kaga in ka duba kenan alƙasim jikan waye jikan abubakar to jikan abubakar ne ya haifi ainihin uwar shi kaga shi ya zama tattaɓa kunnan abubakarin kenan na fata an gane ta yaya aka yi kuma ya zama ainihin jikan umar an fahimci wannan da kyau ya kasance ainihin jikan umar ne saboda shi wannan ainihin alkasin ɗin ɗan ubaidillahi na fata an gane ɗan abdullahi ɗan umaru ɗan khattabi kaga a nan kuma ya sake zama tattaɓa kunnan sayidina umar don haka ka kiyaye tattaɓa kunnan sayidina umar ne ta wajen uba tattaɓa kunnan kuma sayidina abubakar ne ta wajen shi. ko kun fahimta jama'a to wannan shine dalilin da shi ne gaya mai magana ya gaya mishi da yake mishi me yasa kake ganin abin kunya ne aibi ne kamar ni a tambaye ni sai yace saboda daga gidan manya-manyan limaman shari'a ka fito manyan malaman addinin musulunci abubakar da umar kala sai shi mai riwaya ya ce ya kulu lahul qasim sai alqasim ya bashi ansa ya ce aqbahu min zaka to bari in gaya maka abin da ya fi haka muni in har wannan na da muni a wurinka mutum iri na dan malamai jikan malamai a tambaye ni in ce ban sani ba in kai a wurinka abin kunya ne to bari in gaya maka abin da ya fi muni fiye da haka inda man aqala anillah amma fa sai wurin wanda ke da hankali daga Allah shine zai gane munin wannan an aqula bi ghairi ilmi in faɗi magana ba tare da ilimi ba to ita ce tafi muni idan har wannan abin a wurinka ai mun tambaya kamar ni dan malamai jikan malamai in ce ban sani ba abin kunya ne to abin da yafi kunya kuma a wurin Allah amma sai ga wanda yake da hankali shine a tambaye ni in yi karfin halin ba da amsa ba tare da ilimi ba aw akhudha an ghairi fiqa ko kuma in karbi riwayar hadisi ba daga amintacce ba kaji muhallin shahid na babin muhallin shahid na babin kenan ko in karbi hadisi ko riwaya ko wata fatawa daga wani mutum wanda ba amintacce ba kala mai riwayar wannan ainihin wato magana sai ya ce fasakata shi kenan shi wancan ainihin wato ya haya dan sa'idu sai ya shiru fama a kuma bai iya samun wata amsa da zai bashi ba domin ya gama gintse hujjar shi idan har aibi ne kamar ni a tambaye ni in ce ban sani ba to ga duk mai hankali da basira to ya fi zama aibi kuma in ba da amsa ka ko kuma in karɓo riwaya wurin wanda ba mutumin kirki ba in zo in faɗa muku wannan ya fi aibi tare da cewa asalin magana farko ba aibi ba ce don gidanku malamai ne kai malami ne jikan malamai ai maka wata tambaya a cikin addini ainihin baka sani ba wannan ba abin kunya ba ne ko misqala zarratin amma a irin yadda mutane sukan tara wa malamai ƙasa to shikenan shi yasa sai ka ga so da dama da wahala a wa malami wata tambaya ya ce bai sani ba saboda yana ganin cewa in ya ce bai sani ba to kamar ya faɗi amma kuma ya ainihin faɗi ba tare da ilimi ba wannan shine ya fi komai haɗari saboda in ka dubi irin nassoshin alkur'ani irin yadda suke gargaɗi wallahi tallahi akwai hadari ga duk malamin da zai miƙe magana ba tare da yana da hujja ba domin kaɗan daga abin da Allah yake cewa cewa yake wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhiba ahirka ku sake ku dauki harshen ku ku rinka cewa kaza halal ne kaza haramun ne a halin ƙarya ce kun san cewa ba ku da wata hujja daga wurin Allah innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun masu yi wa Allah ƙarya ba za su taɓa cin nasara ba mata'un Kabilu. Yar morewar kaɗan ce yayi ƙarfin hali ne ya faɗa ayi kabbara ayi tafi a ji daɗi ayi dariya iyakarta kenan ko wala azabun alim amma azaba mai raɗaɗi tana nan tana ainihin jiran shi a ranar alkiyama saboda haka duk wanda yake jin tsoron Allah in an tambaye ka baka sani ba kawai sai ka ce baka sani ba ba aibi bane ko kaɗan aibi shine ka faɗi din ya zama babu hujja Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa haddathani bishr ibn al-hakam al-abdi qala sami'tu sufyan a zahiri wannan riwaya ce daga majhulai tunda bai bayyana su ba sufyan dan uyana ya ce sun ba da labari suwa bai ambace su ba amma zai kasancewa asalin wannan riwayar saboda dama ba asali da ita musulun yake hujja ba waccan da ta gabata wancan isnadin shine hujja asali a wurin imam muslim wannan yana kawo shi ne a matsayin istishhadi yace an abi aqil sahibi buhayya an ibn li abdullah ibn umara yace abu aqil din nan yace wani ɗa na abdullahi dan umar akwai wata nuska ta sahihu muslim da take anna abna'an li abdullah ibn umar duk wanda nuskar shi tace anna abna'an malaman hadisi sun ce wannan nuskar ainihin akwai gyara a kanta abin da yake daidai shine annabnan li abdullahi ibn umar wani ɗa ne na abdullahi dan umar a nan ma da aka ce wani ɗa ne ga abdullahi dan umar an fahimta jama'a tajawuzi ne majazi ne domin wanda ake magana a kan shi ba ɗa ne na abdullahi dan umar ba ina fata an gane jikan shi ne shine alƙasim da ya dan ubaidullahi din amma ya halatta dama jikanka a ce da shi ɗanka kamar yadda kakanka ya halatta a ce da shi babanka na fata an gane daga ce wani ɗani na abdullahi ɗan umar sa'aluhu an illan lam yakun da fihi ilmi suka yi mishi tambaya game da wani abu wanda bai da ilimi a kai فقال له يحيى بن سعيد سي يحيى بن سعيد يتي والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى يتي wallahi ina mamaki. abin ya nemi girma a ce mutum irinka dan manya-manyan limamai guda biyu na shirya ya ani umara wabna umar wato kai dan umar ne da kuma abdullahi dan umar tus'alu an amrin laysa indaka fihi ilm a ce an yi maka tambayar wani abu wanda baka da ilimi akai wa qala sun shi alqasim yace a'zamu min zalika wallahi inda Allah wa inda man aqala anillah abin da ya fi girman muni wallahi a wurin Allah da kuma duk wanda yake da hankali hankalin shi in dai daga Allah ne an aqula bi ghairi ilmi in yi magana ba tare da ilimi ba wannan shine mummunan abu au ukhbira an ghairi thiqa ko kuma in ba da labarin da na karbo ba daga amintaccen mutum da wannan shine mummunan abu qala yace wa kuma abu aqil yahya ibn al-mutawakkil hina qala zalika lokacin da ainihin suka faɗi wannan magana baki ɗaya ainihin wato shi wannan abu akilin ya ainihin wato ya ce da wannan magana ma'anar abin da wannan magana take nufi tana ƙara tabbata mana da irin yadda malaman farko suke da taka tsantsan akan an yi maka tambaya duk girman ka duk baragwarka a cikin jama'a ga wani da wani suna wurin karka ji kunya in baka sani ya sai ka ce baka sani wallahi tallahi ya fi zama lafiya shi yasa ɗaliban najeriya sai ku yi taka tsantsar kar ku bi sauyin wasu malamai waɗanda duk matsalar da ta taso bai santa ba a shi tambaya ya furta cewa ko da dai ban sani ba sai kuma ya ce amma bai halatta ba ya ce ko da dai bai sani ba amma bai halatta ba na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sa'an nan babban hujja dai da ke cikin wannan asari shine ba da labari wanda zan samo shi ba daga amintacce ba shine wato malaman farko suna taka tsantsan ba sa karɓo labari sai daga wanda yake amintacce ne wa haddathana amr ibn ali abu hafs malam imamu muslim yace amr dan ali abu hafs ya ba mu hadisi kun ji wanda nake faɗa muku shine al-imam fallas babban malami ne a cikin ilimin jarh wa cikakken sunan shi amr dan ali abu hafs qala yace sami'tu yahya ibn sa'id na ji malami na yahya dan sa'id qala yace sa'altu sauri na tambayi malamina na sufyan sauri wa shi'uba da malami shi'uba shu'ba wa malikan da imamu malik imamu darul hijra wa ibn uyayna da malamina na sufyan dan uyayna na tambaye su anin rajulu la yakunu sabatan fil hadisi nake musu ina hukuncin mutumin da babu tabbas game da shi dangane da riwayar hadisi ba fa ya'tini ar-rajulu fa amini anhu ni na san wana ba tabbas game da shi ma'ana baya iya rike hadisai kuma sai aka zo wani ya zo min tambaya wana e ina matsayin wane ya halatta in karbi hadisin shi qalu sai suka ce akhbir anhu annahu laysa bi ka faɗa wa wannan da ya tambaye ka cewa shi wanda ake tambaya akan shi ba amintacce ba bane wato wannan yana tabbatar da cewa su imamu malik da shu'uba da sufyan sauri da sufyan ibnu uyayna dukkaninsu sun tabbatar da cewa in aka yi maka tambaya game da wani wanda kai ka san babu tabbas game da shi ka faɗi haka yake game da riwaya haka abin yake game da ƙulla wata yarjejeniya ta aure ko amanar ciniki ko wata ajiya ko makamantan haka yarinya ta zo ta ce maka akara maka Allah wani ya zo yana so na cikin ɗalibanka sai ka ce lallai kamwa yana da kyakkyawa hadda hadda shi ba ta rawa sai dai kuma ba su da aikin komai eh sai ka faɗi gaskiya game da shi ba da aikin komai amma akwai ƙarfin hadda ko kuma lallai akwai sallar dare duk haka yana daga cikin abubuwan da ne ishara ɗazun ko karanta riyadu salihina al'abkar da sauransu na daga cikin wuraren da in kai gulma wato ka faɗi halin wani babu laifi irin wannan matsalar a zuwa ce ala malam ina hukuncin kaza game da wani wani ne nake so zan bar mishi amanar mota ta zan yi tafiya yaya sai eh to wani kan babu shakka yana da amana kwarai da gaske babu wani abu da ka sani game da shi ne sharri sai ka faɗi alheri amma in har akwai wani abu wanda yake da alaka da wannan fa shi ne za ka faɗi don haka wata sahabiya ce ta zo ta ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbanka guda biyu ne wannan ya ce yana so na wani ma ya zo ce yana so na wa kake ba ni shawara ita to na dai talaka ne ba shi da komai na kuwa akwai wadata amma za ku ci duka yana dukan mata sai ce mata to da dai zan ba ki shawara ba wani kika aura saboda haka ya halatta ba tsegumi ba ne a zo a ce maka da Allah muna so za mu haɗa wata amana ne ko za mu kaza kaza game da wani sai ka faɗa abin da ka sani na halin shi kar sake kar sake yana daga cikin gargaɗin da malam awayi shayi a cikin wannan littafi karka sake saboda an ce maka wannan abin ya halatta ka ƙara da ko kalma ɗaya kuma wadda za ta zama ta cin mutuncin shi ce ko tsegumi sai ta yi kaka na fata an gane don haka gashi malaman farko ne su imam malik shi uba sufyan sauri sufyan ibn uyayna almajirin su ya tambaye su cewa ina hukuncin idan aka tambaye ni game da wani mutum wanda ba shi da tabbas game da karatun shi game da haddar shi zai suka ce a ba ko bai ka faɗa abin da ka sani game da shi ba sharri bane daidai ne ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka وحدثني عبيد الله بن سعيد قال سمعت النبر su ilabnu aunin عون عن حديث لشهر wa huwa qa'imun ala uskufatil babi فقال إن شهرا نزقوه إن شهرا نزقوه قال مسلم رحمه الله يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه har yau imam muslim ya sake ruwaitowa daga ainihin wato ibn aun aka tambayi shi ibn aunin dangane da wani mutum mai suna shaharu dan haushab aka ce mishi hadisi ne na shaharu dan haushab an fahimta wa huwa qa'imun ala usquffatil bab a halin ainihin wato shi an yi mishi tambayar wato shi malamin yana tsaye akan ainihin dandamalin kofa fa qala sai yace inna shahara lallai dai shi shahar nazakuhu malamai sun soke shi inna shaharan nazakuhu malamai sun yi suka akan shi قال مسلم رحمه الله الإمام مسلم في فسر أن كلمة تشوى نزقوه yace kulu akhadathu alsinatun nas wato harshen mutane ya kama shi mutane na ta suka akan shi ta kallamu fihi mutane suna ta yin maganganu dangane da ainihin shi shaharu dan haushan to shaharu dan haushan gaskiya saboda Allah mutum ne wanda yake an yi dauki ba dadi dangane da shin mutumin kirki ne ko ko ba mutumin kirki ba a cikin wannan sharhi na ainihin sahihu muslim bayan da ainihin shi malam muhammad ali adam ya gama kawo dukkanin ainihin maganganun da malamai suka faɗi sai ke cewa a ƙashin gaskiya saboda Allah maganar gaskiya game da shaharu ɗan haushab shine shahar mutumin kirki maganganun duk da aka yi ta yi a kan shi maganganu ne aka yi ta yi na ƙazafi a kan shi waɗanda yake wasu maganganun da dama ba su tabbata ba waɗanda kuma suka tabbata sai zama ma'anarsu ba ita ce abab da aka bayar ba to wannan magana idan har mun amintu da ita wadda na ɗan gamsu da ita to kenan za ta komar da mu baya kusan shekara goma sha biyar game da takhrijin hadisin shahar da na taɓa yi sai dai ba za ta canza hukuncin hadisin ba domin hadisin dama a yadda na bayyana a lokacin yana da illoli guda uku daga cikin illolin na ce akwai shahar ɗan haushe cikin masu riwaya shine hadisin ikama wanda ana ikama za a ce ka qamatis salatu ka qamatis salatu kai sai ka ce kama Allahu wa adama in ba kuma ta ba a lokacin ne takhriji ne ce wannan hadisin isi saboda yana da illoli guda uku waɗanda suka haɗu suka yi mishi dukan Hassan da Husaini da Gambo kalmar da na faɗi kenan ban manta ba shekara goma sha biyar tambayar an aiko min da ita ne daga jihar Plateau don haka kasatin ma lokacin na sanya mishi suna Plateau to kenan sai zama illolin hadisin sun rage saura guda biyu kenan ma'ana dai hadisin yana nan a ba'isi amma in dai dangane da shahar ne to magana da tafi dacewa shi ne shahar dan haushab mutum ne da za a iya ainihin karban hadisi a wurin shi mafi karancin halin hadisin shi shine zama hadisi ainihin kyakkyawa ina fata an gane waɗannan su ne maganganun da manya-manyan malamai ainihin suka tabbatar kamar su al'imamu imamu al-zahabi da kuma al-imamu al-hafiz al-qattan Allah madaukakin sarki ya gafarta mu na'am jama'a kun dai ji wannan sai kuma yace wa haddathani hajjaj ibn sha'iri haddathana shababa qala qala shu'ba wa qad laqitu shahran falam a'tadda bihi kaji kuma wani isnadi imam muslim yace malami na mai suna hajjaj ibn sha'ir ya karantar da ni za ka yawan jin imam musulun yana cewa hajjaj bin sha'ir wato malami ne yake da shi sai ya zama sunan malamin nashi da sunan mahaifin malamin da sunan kakan malamin da nasaban malamin ta yi daidai wa daida da ta hajjaj bin yusuf a sakas to sai imam musulun ya ga kada ya ce haddasa al-hajjaj a ɗauka hajjaj bin yusuf kada kuma ya ce hajjaj ibn yusuf ibn hajjaj as a ɗauka wancan din to shi malamin muslim din dama ya shahara mawaki ne ana ce mishi yusuf sha'ir to in imam muslim ya zo sai ce haddasana hajjaj sha'ir ya kauce da na <laughs> fata an gane yace haddasana shababa qala shu'ba wa qad laqitu shahran haƙiƙa na taɓa haɗuwa da shahar ɗan haushab a tadda ban ainihin ɗaga kaina ba mu da shi ba wato ina ganin cewa ba wani mutumin arziki ne wanda za a ce za a karɓi ainihin riwaya a wurin shi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka a cikin malaman hadisi na ana samun irin haka kaga wanda sunan shi da sunan baban shi da sunan kakan shi da nasabar shi za ta yi daidai da sunan wani haka ana samu na fata an gane wani ilimi ne mai zaman kanshi daga cikin nau'uka na ainihin ilimin hadisi wanda suke kira al-muttafiq wal mustariq wato sunan yayi daya amma kuma a wajen ainihin wato mutanen sai zama ba mutum ɗaya bane har daga cikin sahabbai akwai waɗanda ake samu haka har a waɗannan zamanin za ka ga akwai waɗanda ake samu haka na fata an gane وحدثني محمد muhammad عبد الله ibn قهزاز من أهل مروة قال أخبرني علي بن حسين بن واقد قال قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري عبد الله بن مبارك يتي نتشي وسفيان الثوري إن عباب بن كثير من تعرف حاله عباب بن كثير بكاسا هليش على غافة مالا وإذا حدث جاء بأمر عظيم duk wanda zai ba da hadisi to zai zo da al'amura manya-manya wato zai zo da ƙarurai manya-manya fatara an aqula lin ta la ta'khudhu anhu ala gafata malan kana ganin ya halatta rinka cewa mutane kar karba karbi hadisi wurin shi qala sufyan sufyan sauri yace bala kwarai da gaske tunda bai har makaryaci ne kowa ya san shi a matsayin makaryaci to ka rinka faɗa mutanen da ba san shi ba cewa makaryaci ne kala abdullahi sai shi ainihin wato abdullahi dan mubarak yake cewa fa kuntu idza kuntu fi majlisin to duk sanda na kasance a wani wuri a zaune bikira fihi abbas in har aka faɗi abbas dan ainihin kasir din can asbabtu alaihi fi dini asnaitu alaihi fi dini sai in yabe shi game da addinin shi cewa yana da kula da addini yana da sallolin dare yana da kula da karatun alqur'ani wa aqulu amma sai in ce la ta'khudhu anhu amma ka ku karba hadisi a wurin shi domin yana yin ƙarya <laughs> alamun hadisi haka suke wallahi Allah ya kyauta da yake munasaba ta kama bari yi wata magana amma ita ma sai lokacin na fasa ta sosai muna zaune a madina wata shekara da ni da samir muna karyawa muna tattauna sai muka ɗauko maganganu ce mushi wane wane wane sai na ga yayi shiru ya ɗauke wuta sai da muka gama magana can sai ce magana da kake gaya mini dazu amma ka san cewa na makareci na ce sani ya ce makarici ne ya ce rabu da shi ya ce wani ma da ke rubuce rubuce ne ya ce makarici ne rabu da shi to can sai kuma sanyar ɗin ya ce wa gaban girgiza ba ne sai ce me yasa zan girgiza ma'ana abin da yake sa ne ce wani ba wani abu domin malami ne masani game da ilimin hadisi waɗannan mutanen kuma tare suke na sha ganin su tare da shi ina fata an gane su masu imam malik da kake ji da shu'uba da su sufiyanu sauri da su ibnu uyaina da ake musu tambayoyi game da waɗancan mutanen ai sun zauna tare da su ne sun san halinsu su ne ɗalibansu da suka biyo baya waɗanda su ba su zauna da su sun san halinsu ba sai su ce ala gafarta malam wani na san ko rayu tare da shi menene za ka ce game da shi sai ya ce matsalaci ne ko kuma mutumin banzari amma kaga a nan abin da yake nuna maka shi ne abbas ibn kafirin din an san shi yana da kula da sallolin dare yana da kula da karatun alkur'ani da sauransu amma a wajen magana fa to yana da ainihin ƙarya shi ne shi abdullahi dan mubarak yake tun da ran da malami na ya faɗan wannan magana shikenan duk inda muka zauna ana tattauna maganganun ilimi da waɗanda ake riwaya wurinsu sai in faɗi duk alherai game da shi lallai mutumin kirki ne akwai hadda qur'ani akwai tilawa akwai karatu akwai nazari akwai bincike amma yana ƙarya a cikin hadisi kenan na fata an gani kaga kenan wannan ya nuna ashe kamar yadda muka faɗi a karatuttukan baya waɗannan kalmomin da ake faɗi akan malaman hadisi ba ana faɗi don a zage su gani don mutumin da kake so ka zage shi ko ka ci mutuncin shi ba ka son wani alherin shi ya bayyana ko kada to amma ya zama kai ne da kanka zaka ce yana da karatun qur'ani yana da sallar dare sai dai a wajen magana yana da ƙarya kaga ashe asali ba gwajin shi kake so kai ba kana son ka faɗi gaskiya ne kuma gaskiyar ba wai haka siddan ne kawai ka zo ka kafa wa'azi a kan shi ba munasaba ce ta kama shi shine yake cewa in munasaba ta kama muna zaune na ji ana magana game da shi sai in ce gaskiya mutumin kaza ne mutumin kaza ne kaza kaza amma makaryaci na fata an gane kar ku manta fa wannan imamu muslim na cika mana alƙawarin da ya zo a cikin babin ne cewa da kuma riwayoyin da aka yi daga malaman farko yadda suke tabbatar da cewa in dai mutum mutumin banza ne a fito a faɗi ƙarara ne nan yake ta kawo mana aikace Allah madaukakin sarki ya maka na'am wa qala muhammadun haka kuma dai muhammad shine muhammad dai da muka faɗi wa ɗazu muhammad ɗan abdullahi ɗan uhzab da isnadin ɗazuni imam muslim yake hujja akan wannan riwaya yace haddathana ubaidullah ibn usman qala qala abi qala abdullah ibn mubarak intahaitu ila shu'ba abdullah ibn mubarak yace na je wurin malami na shu'ba fa qala sai yace hadha abbab ibn kathir fahadharuhu kaga abdullah dan kathir din nan abbab dan kathir din nan to ku ta ka tsantsan ku guje shi wato ba mutumin arziki bane ina fata an gane duk wannan yana nuna mana irin yadda malaman farko din suke kwaba suke tsoratarwa game da duk wanda ya bayyana cewa mutumin banza ne wa haddathani al-fadl ibn sahal qala sa'altu mu'allam ar-razi mu'allam ar-razi mu'allam ar-razi an muhammad bin sa'id alladhi rawa anhu abbas yace ainihin wato al-fadl dan sahal ya karantar da ni hadisi inji imamu muslim qala shi fadl yace sa'altu mu'alla na tambayi malami na mu'alla arrazi an muhammad ibn sa'id game da muhammad dan sa'id allazi rawa anhu abbad wanda abbad dan kasirin ya ruwaito hadisi a wurin shi fa akhbarani an isa ibn yunus sai shi malamin nawa mu'alla sai ya bani labarin da ya samo daga malamin shi isa dan yunus ka yace kuntu ala babi wata rana na kasance a kofar gidan shi shi kofar gidan wannan mutumin da kake tambaya a kan shi ababu din wa sufyan indahu sufyan ibn uyayna ko sufyan sauri ya ainihin wato je wurin falamma kharaja sa'altu wa anhu a lokacin da ya fito sai na tambaye shi game da ainihin wannan mutum wato sufyan ya je wurin ainihin wannan malamin sai nake tambaye shi fa akhbarani annahu kazzabun sai yace ai shi ma din makaryaci ne wato shi ba Muhammad dan Sa'idu din wanda abbadu dan kasirin yake riwaya daga gare shi shi ma din makaryaci ne kamar yadda almajirin shi abbadu dan kasirin din yake shi ma makaryaci ne ina fata an gane to kun ji jama'a riwayar makaryaci daga makaryaci kenan bari ku ji abin da malamai suka ce وقد تقدم في ترجمته أنهم اتفقوا على تكذيبه يا جماعة cewa malamai. sun haɗu kan cewa makaryaci ne shi bal qala ahmad ibn salih ahmad dan salih ma cewa waye zindiqun zindiki ne duribat uluquhu sare ruwan shi akai saboda tsabar zindiƙanci wa ba arba'ata alaf hadisin inda haula il hamqa fahadharuha hadisai guda dubu hudu ya kirkira wa annabi ƙarya ya ta yada su cikin wawaye وقال احمد بن حنبل احمد بن حنبل يتي قتله ابو جعفر المنصور في الزندقه الامام ايني واتو ابو جعفر المنصور شي يكشي شي game da wannan aqida ta jinji tsanci hadithu hadithun mawdu bi hadithin da yaro yake ƙarya ne kafi malamin abbab dan kafir din kenan to kafi shi gwamma ma shi abbab dan kafir din kenan yana kula da sallah yana dan yin azumomin nafil fili amma kafi malamin nashi jinji tsanci yayi wato kafircewa yayi amma sai ya rinka bayyana musulunci yana ta musulunci ma kirki da makarkashiya daga baya da ainihin khalifan musulmi ya gano shi shine ya tsau mishi da hukuncin ridda kuma ainihin aka kashe shi abin da muke fata jama'a waɗannan mutane da muke ta faɗin sunayensu fa dukkaninsu kaf malaman tarihi sun rubuta duk abin da kake ji ɗin nan game da su za ka iya zuwa ka ɗauki ɗaya daga cikin littattafan can da gabatar a baya wajen guda shida ko bakwai tahzibul kamal tahzibul tahzib lisanul mizan mizanul itidal siyarwa alamin nubala alkamil a du'afa'ir rijal addu'afa wal matrukin na nasa'i da na bukhari da na bara kutuni duk za ka iya ɗaukan waɗannan tafan ka je ka karanta da kanka game da waɗannan sunayen kuma sahihu muslim ne ba shi yake ruwaito sunayensu yana nakaltuwa daga malaman farko menene suka faɗi ainihin a kansu sannan kuma kafiyar da malaman farko ba ta kara yanzu al'imamu shu'uba ne yake ba da ya waccan maganar wanda shu'uba ibn al-hajjaj a baya mun ji inda ake tambaye shi game da wado cewa na makareci ne wani mutum banza ne har sai da wata rana abokan shi suka ce mishi amma kai ba ka tsoron ranar lahira ku haɗu da waɗannan mutanen a gaban Allah akan ka kiran sunansa a jama'a kana ƙaryata su yace wallahi a shirye nake da in kare kaina yace da in bar hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gurbata Allah ya tuhumce ni akan ina da ilimin da zan tantance ƙarerayin da aka yi wa annabin shi na ƙi saboda kara wallahi gwamma waɗannan mutanen su tuhumce ni ranar lahira na san abin da zan gaya wa Allah Allah maɗaukakin sarki kiyaye وحدثني محمد بن أبي عتاب قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال محمد بن أينهم واتو يحيى بن سعيد القطان يكرقوا أن الرواية بجماعة فيشي مالا سعيد القطان قال يلتي لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث mutanen kirki babu inda muka fi sanin su da ƙarya fiye da hadisi kaji kuma mutanen kirki babu inda aka fi sanin su da yawaita yin ƙarya fiye da hadisi hmm? haka abin yake ba mu zo mu warware matsalar mu za ka ji te maka nauyi قال ابن أبي عتاب ابن أبي عتاب يتي فلقيت أنا محمد بن يحيى ابن سعيد القطان da naji wannan magana sai na ji magana te min nauyi a a ce mutanen kirki kuma ba inda suka fi ƙarya fiye da hadisin annabi sai na tambayi wanda ya ruwaito hadisin fasa'altuhu anhu faƙala an abihi sai ce gaskiya ne daga baban shi baban shi ya sake faɗin cewa lam tara ahlal khairi fi shay'in akzaba minhum fil hadith mutanen kirki mutanen kwarai babu inda aka fi samun su sun fi yin ƙarya fiye da hadisi qala muslim sai muslim yace yaqulu ma'anar magana ita ce yajril kadhiba ala lisanihim ƙarya tana gudana a bisa harshen su ne wala ya ata mudunar kadhiba ba wai ƙaryar suke nufin yi ba wato idan ƙarya ce ta gama garin mutane ba sa yi saboda su mutanen kirki ne amma saboda su mutanen kirkin ne sai kuma suke kallon kowa mutumin kirki don haka sai mutanen banza sai su zo suna gaya musu ƙarerayi a cikin hadisi sai su ɗauka don haka sai ya zama su mutanen kirki ne a mu'amalar yau da gobe ba a kama su suna ƙarya amma saboda wannan halin da suka ɗauka na sassauci sai suke ganin su ba za su iya karya ba kai ma ba za ka zo ka ce musu annabi ya ce kaza to ba za ka yi ƙarya ba don haka da ka zo ka ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai su ɗauka to sakamakon haka sai a samu ƙarerayi game da hadisi sun fi yaduwa a cikinsu amma ƙarerayi game da al'adu da ɗabi'u ba sa yaduwa a cikinsu Allah ya sa kun fahimci ma'anar wannan magana da shi ainihin ya haya dan Sa'idu al-Qattan yake cewa ko a yanzu haka ne za ka duba ka ga galibi babu waɗanda za ka ga maganganun banza galibi so da dama suna yaduwa a cikin su fiye da mutanen kirki don wani mutumin banza ne in ya zo ya zauna ya faɗi magana su ba sa tunanin za a iya zama a ƙirƙiri ƙarya irin haka saboda su ba za su iya ba to sai su ga in dai har aka faɗa to haka abin yake don haka sai su je su ci gaba da yaɗawa ƙarshe kuma sai a ce kai ina ka sai ka ce a bakin ustazun ah, a bakin ustazun nan eh to kai ko in ka ji magana bakin su ustazan nan fa ta tabbata a a Allah ya kai ta ka tsantsan ba ustazi ba ko limami ne ka ji magana akan shi ka bincika kada kawai daga ka ji magana saboda an ce kawai wani ne sai ka ce eh to in dai dan adam ne zai aikata a uzu billahi kawo kuskure ina fatan mun gani to kuma kaga wannan gargaɗi ne kenan ga mutanen kirki a kan su daina ɗaukar kowa mutumin kirki ne saboda su mutanen kirki ne tare da cewa asalin fitara ɗabi'ar ɗan adam ce ka duba ka gani yaro da yake da farar zuciya bai gurɓace ba idan uwar shi ta aike shi da naira ɗari ya je ya siyo wani abu sai ka ga ya naira ɗarin yana ta filfilo da ita yana wasa saboda shi ya san ba zai haɗu da kowa ya kwace wa naira ɗari ba sai yake ganin duk duniya haka ne don haka sai yana ta wasa da ita haka yana ta wasa da ita in ya haɗu da wani mugu ya kwace ta to yanzu goban aka aiko shi zai yi haka ba zai yi haka ba to galibin abin da yake faruwa game da ustazai da malamai da waɗanda ba sa shiga harkokin mutane kasuwa ofis rashin gaskiya kaza kaza kisan kai barna ba sa shiga waɗannan harkokin to wata barnar idan ustazu ya ji sai ya ɗauka kawai ai haka ne ba don kuma ba saboda me saboda ya tabbatar da cewa wannan maganar in ba gaskiya ba ce ba yadda za a ƙirƙire ta haka ana zama ana ƙirƙirar magana haka siddan a kai ta gidan rediyo a yaɗa ta ana zama ana ƙirƙirar magana haka siddan a kai ta kotu ana zama ana ƙirƙirar magana haka siddan a rubuta ta akan intanet ko jaridu saboda haka kar daga ka ga abu kawai ka ɗauka cewa a ai tun da dai har aka gani a haka to gaskiya ne shi yasa duk wanda ya kware game da aikin jarida ya san yan jaridu suna da wata ka'ida idan aka rubuta labari a jarida ya bayyana cewa kuskure ne ko ƙarya ne to ana dawowa ka ga an ce abin da aka rubuta a mako ko bugun da ya gabata to kuskure ne me yasa saboda sun san cewa masu karatun jarida duk wanda ya iya karatun jarida to mai ilimi ne don haka yana iya fahimta an yi kuskure ko an yi ba daidai ba amma galibi masu sauraron rediyo to ammatul ammawa ne galibi jahilan gari ne yahu ya ku bayi ne masu sauraron rediyo galibi to su kuma galibi sai suke kudurce cewa in dai har ya ji a rediyo to gaskiya ne to sakamakon haka su kuma yan jaridu in dai suka faɗi magana a rediyo to ko kuskure ce ba sa dawa su karyata ta saboda me suna tsoron iskafu siƙa suna tsoron in suka ce jama'a e abin da muka faɗa jiya a jakan magori ko a labarai mun gano ba daidai ba ne to jibin aka gana jakan magori jahili rufewa zai ce karyar banza aka shekaran jiya nan suka wahalar da su to ya daina saurare kenan to don haka ko an yi kuskure ko an yi ba daidai ba a rediyo a aikin jarida ba a gyarawa amma a jarida ce sai a ce a je a gyara don masu ilimi ne za su fahimci kuskure to me yasa waɗannan jama'a da ke sauraron rediyo galibi suke iya yadda da duk abin da suka ji a rediyo saboda a cikin iyakar tunaninsu na rashin ilimi shine duk abin da ya kai ga rediyo to sai da aka gama tace shi gaskiya ce ta ƙarshe to wannan za ka gashi shi yasa ba ga mafi yawanci in ka tsaya kai nazarin aikin jarida da aikin rediyo a Najeriya sai ka raba 'yan Najeriya biyu 'yan Najeriya ta arewa su ne hausawa da waɗanda suke tare da su su suna dogaro da duk abin da ke rediyo ne da haka za ka tun tuni za ka da fulatani a daji ya ɗinka wa rediyon shi riga yana yawo da ita haka ne ko ba haka ba tun ana zagin da fulatani ana ganin ba gida ne har kowa ya zo ya ɗauki wannan gidadancin yanzu ba wanda bai da ya karamar rediyo a gona wani habban ɗaki zai shiga sai kawo ta ya aji saboda kada bbc ta wuce shi haka ne ko ba haka ba haka wannan sai shi da ashe tuni din nan ba fulatani ba ba gida ba ne shi ne ya waye a lokacin da sauran kansu ke cikin dubu haka ne shine analysis ne ina fata an gane Tun da sai yanzu ne aka zo abin da ya zo gare shi ana nan ana nan a cikin wannan tafiyar in ka koma ka dubi to dan arewa da irin yadda yake gamsuwa da rediyo an fahimta to in ka dubi dan kudu shi kuma dan kudu ba abin da ya hada shi da rediyo da wahala ka samu in ya damu da wani sauraron rediyo da wahala ka ga wani dan Niger Delta ko wani bayar da ya damu da rediyo amma shi kuma jarida to shi kuma duk abin da ya gani a jarida sai ka ya ce I fear for paper with my koro koro eyes wai ya gani da idon shi a jarida karara inda ba haka bane da ba abu ba a jarida ba sarki ya tabbata ga Allah ka gani duk ana amfani da psychology mutane a kashin gaskiya abin da nake so in gaya mana shine kar ka ɗauka saboda kai ba za ka iya yin ƙarya ba kowa ma ba zai iya yin ƙarya ba kar ka ɗauka saboda kai mutumin kirki ne kowa ma mutumin kirki ne na haka duk wanda ya zo yake ba ni bashi to a rubuta ka sa shaidu duk wanda ya zo neman ka da wata mu'amala e a shigar da wasu a yi abin da ya dace kar ka ɗauka cewa a haba kamar wani a kar kai haka a yi abin da ya dace kawai in ba haka ba sai ka ga an zo ana salati da sallan labi yanzu galibi za ka ga 419 kun san cewa bin manyan malamai suke da shehunai su ne musu damfara yan fi wannan sai ya wata uku yana fara gemu sai yo naɗi ya sawo alkyabba sai a jawo shi a jib yana zuwa gaban wani shehi sai to da ƙaton carbi yana zuwa sai ya faɗi ya gaisuwa shikenan ya zo ya kawo sadaka yana nan yana tahowa yana nan yana tahowa ashe sun ji labarin malamin yana da kuɗi ne suna son su damfare shi ne a kawo mai sadaka a kawo mai kaza a kawo mai kaza a kawo mai kaza kenan sai wata ran sai su ce to suna wata harka ne dama abuja ta man fetur to gashi nan harkar nan shine akar makalla muke son mu almajiran ku ba ma san mu rinka ganin kuna zuwa abuja da kazaman wurare shine muke so za mu saka malam a ciki ga fon ma har mun kawo gashi nan duk malam zai ciccike komai da komai a zo da laptop a buɗe ya gani a ce mishi ga intanet duka shikenan sai a ce to ba wani abu ne dama dai akar makalla miliyan biyar ne kawai malam zai bayar a fara da su shikenan shikenan to wannan irin abin da suka yi mishi kai bari in gaya muku a nan muciya ra wani malamin mu dattijo har sace shi suka yi suka je za su yanke kanshi sai da suka yi ta zuwa suna kawo mai sadaka sai saki jiki da su ashe yan yankan kai ne to shi abin da ya ɗauka yaushe za ka ga mutane da gemu da malin malin da carbi kuma mutanen nan za su yi damfara a ko kun fahimta jama'a to saboda haka galibi za ka ga mutanen kirki wani lokacin magana banza ta fi yaduwa a cikinsu saboda su suna ganin wannan irin magana ba za ta zama ƙarya ba ce a halin kuma sai ta zama ƙarya ce don haka a wancan lokacin su masu ƙirƙira hadisan ƙarya in suka ƙirƙira hadisan ƙarya jama'a sai su samu wani malami wanda yana da karɓuwa a cikin jama'a sai su yi ƙoƙarin saka mishi wannan ra'ayi ina fatan ku gani har bana ɗinnan 'yan siyasa sun yi amfani da irin wannan har bana yan siyasa sun yi amfani da irin wannan sai a zo a samu malami yan siyasa mu ba ku same sai su tara mishi kasa su tara mishi kasa su nuna mishi darajojin shi kaza kaza sai a ce to ala ta malam a yadda mu muka san kake da irin yadda kai ba ruwanka da irin hayaniya da da son haɗin kan al'umma da ƙasa ta zauna lafiya shine muke so ala ta malam ya fara wayar da kan jama'a don mun san in ba irin ku malamai masu fasaha ba waɗanda za su iya wannan aiki ita ƙasar nan kaga Allah ya zaunar da mu ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya to ba yadda za a ce kawai mu kaɗai ne ba yadda za a ce ka ne ba yadda za a ce ka ne shi kuma mulki dai gaba ɗayan shi adalci ne malam ku ko gaya mana haka to shikenan daga haka shikenan sai a zurmuka shi da haka aka zurmuka wannan dan dan bana bakwai gashi nan wannan yaro a Kaduna ya je ta shan duka a anguwarsu ba haka ne suka zurmuka shi wallahi ba haka yake ba ko kaɗan kawai sun yi amfani da ɗanyantaka da ƙuruciya da rashin gogewa ne in ba haka ba dukkan mu sun yi mana dukkan mu sun zo sun zauna da mu muka ce musu a'a mu muna da ra'ayi da faffan ra'ayi shine ba za mu goyi bayan kafiri ba da eh to akar makalla eh to kuma wannan gaskiya ne eh mutum ya tsaya akan ra'ayin shi gaskiya ne ba ka sake ganin su shikenan gaskiya ne eh ba ka sake ganin su amma haka suka yi ta zuwa haka da haka suka yi ta buga kansu suna amfani da mu da gidabanci da rashin wayewa shi yasa wajibi ne a yanzu mu kafa makarantu waɗanda za su samar wa da addinin musulunci malamai waɗanda za su iya withstanding challenges of the time waɗanda za su iya jurewa waɗanda za su iya amsa waɗanda za su yi dogo da zaɓin na irin wannan in ba haka ba galibi yanzu 'yan boko ne da 'yan siyasa suke bi su ne wa malamai wayo saboda sun rena hankalinsu suna ganin su gidadawa ne suna ganin su ba su waye ba ba su san ka ba ba san ka ba ba to kuma idan ba hankali aka yi ba sai ka dubi ustazai in ka sake duban su a yanzu sai ka ga su ma dai ana neman a yi abin da ake cewa wai barewa ba ta gudu ba dan ta rarrafe inda akuwar gaba ta sha ruwa nan ta baya take abin nan dole ne a tashi a wayar da kan ainihin ɗalibai saboda nan gaba su ne malamai su zama suna da kaifin basura su zama suna da wayewar kai ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa alaikum salam wa نعم na'am na'am na'am eh shine ghafla din dama ai mana ai dama ghafla tana cikin malamai ɗin ne da kuma zuhad waɗanda suke zagan su bayan Allah ya zauna a masallaci yana ta ibada ba ruwan shi da duk hayaniyar duniya to ya gafala daga me ake ciki bai sanin cewa ana karerai ana kaza ana kaza ana kaza ana kaza to shine waɗannan mutanen banza sai zo su same shi sai su dan bashi wasu hadisai na ƙarya ranar juma'a sai miƙe a masallacin juma'a yana ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to su mutane in suka duba sai a ga to ai wannan mutumin kirki ne to tunda mutumin kirki ne ai duk abin da yake faɗi gaskiya ne shine Yahya ibnu Sa'id al-Qattan yake cewa ba a taɓa samun mutanen da ƙarya ga annabi a cikin hadisi take da yawa a cikin su ba fiye da mutanen kirki shine imam muslim ya fassara ba wai ƙarya suke yi da gangan ba a'a suna yada ta ne a rashin sani to abinda muke cewa wannan din shine rafla to in ghafala ce dole ne malamin hadisi ya zama yaqidan fatina ya zama idan shi a faɗake ake? kuma yana da basira menene ake faɗa mishi menene kuma zai je ya faɗa wa jama'a yasa yana daga cikin abubuwan da ainihin wato malaman hadisi suke iya gane gogaggen malamin shine malamin hadisi ba a lakana mishi magana ba ka lakana mishi magana yana kan ra'ayin da yadda da shi in ya bayyana ma kuskure ne to ya ɗauki nauyin kuskuren abin shi amma malamin hadisi kawai ka jefa mishi kalma shi ma kawai sai ya karba kuma ya faɗo ta shine sai ka ji an ce luqina fatalaqana ai an taɓa jefa mishi wata kalma saboda wawanci kawai sai ya karɓe ta shi kuma yaje yana yaɗa ta malaman hadisi suna da sensitivity akan menene za su karɓa menene kuma za su faɗa don haka yana cikin magana an ka jeho mishi kalma sai ka biya ya ce a'a bai karɓa ba ma'ana za ka yi amfani da midiyan ɗin shi kenan wato tashar shi ta watsa labarai ka watsa manufarka shine abin da waɗancan fasikan suke yi ina fata an gani na'am na'am na'am na'am na'am na'am kwarai da gaske kwarai da gaske abin ma ya wuce haka ko da sauraron wa'azi ne daga malamin da aka san cewa hadisan ƙarya ke kawowa wajibi ne sai a tsoratar da musulmi a ce kun ga wani eh to hadisan ƙarya yake kawowa littafin da yake karantawa littafi ne ke cike da hadisai masu rudani a fito karara a tsoratar game da shi a tsoratar kuma game da ainihin littafin ba dan kun ga saboda nasiha ga al'ummar musulmi Allah ya kiyaye jama'a musulmi saboda yadda lokaci ya taho insha allahu ta'ala a nan ne ba mu saurara sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa a nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah